Ruyar da aka yi wa Yohana Sura shida Sa'an nan na ga ɗan ragon nan ya ɓalle ɗaya daga cikin hatiman nan bakwai, sai na ji ɗaya daga cikin halittun nan masu rai guda hudun nan ya ta da wata murya mai kama da tsawa ya ce, Zo, da na duba sai na ga wani farin doki mai hawansa yana rike da baka. aka kuma ba shi hular mulki ya kuma fita kamar mai nasara domin ya kara cin nasara, da ɗan ragon ya ɓalle hatimi na biyu, sai na ji halitta ta biyu daga cikin halittu masu rai ta ce, Zo, sai wani doki ya fito jawur aka ba mai hawansa iko ya kawar da salama daga duniya domin mutane su kashe juna. aka kuma ba shi babban takobi da ɗan ragon ya ɓalle hatimi na uku, sai na ji halitta ta uku daga cikin halittun masu rai ta ce, Zo, da na duba, sai na ga wani bakin doki mai hawansa yana rike da ma'auni a hannunsa, sai na ji wani abu mai kama da murya tana fitowa daga cikin tsakiyar halittu masu rai guda hudun nan tana cewa, mudu hatsin alkama na yawan kuɗin da lebura zai samu na aiki yini ɗaya, mudu uku na hatsin bale na yawan kuɗin da lebura zai sami na aiki yini ɗaya, amma fa kada ka lalatar da man zaitun da kuma ruwan inabi. Da ɗan ragon ya ɓalle hatimi na hudu, sai na ji halitta ta hudu daga cikin halittu. masu rai ta ce, Zo, da na duba, sai na ga wani doki wanda kalarsa ta koɗe, sunan mai hawansa kuwa mutuwa ce, wurin zaman matattu kuma yana biye da shi, aka ba su iko kan kashi ɗaya bisa hudu na mazaunan duniya, domin su kashe su ta wurin takobi da yunwa da bala'i. da kuma namomin daji. Da ɗan rago ya ɓalle hatimi na biyar, sai na ga a karkashin bagaden rayukan waɗanda aka kashe saboda kalmar Allah da kuma shaidar da suka yi. Sai suka ta da babban murya suka ce, Ya Ubangiji mai iko duka, mai tsarki da kuma mai gaskiya, sai yaushe za ka shar'anta mazaunan duniya. ka kuma hukunta su saboda sun kashe mu? Sai aka ba kowannensu fararen riga, aka kuma faɗa musu su huta kaɗan, sai an cika yawan abokan aikinsu, wato, ’yan uwansu waɗanda za a kashe kamar yadda su ma aka kashe su. Sa'an nan, na kuma ga ɗan rago ya ɓalle hatimi na shida, sai aka yi wata babbar rawar ƙasa, rana kuma ta koma baka kamar bakin yadi wata kuma gaba ɗaya ya juya jawur kamar jini taurari kuma suka faffaɗi a ƙasa kamar yadda ‘ya'yan baure da ba su nuna ba suke faɗuwa daga itacen idan iska mai karfi ta hura shi sai sararin sama ya ɓace kamar yadda ake naɗin taburma aka kuma cire kowane dutse da kowane tsibiri daga wurin da yake, sai sarakunan duniya da masu mulki da manyan sojoji da masu arziki da masu iko da dukan sauran mutane bayi da waɗanda ba bayi ba suka ɓoye kansu a cikin kogoni da kuma cikin duwatsu tuddai suna kira manyan tuddai suna ce musu, ku Fado a kanmu. ku kuma ɓoye mu daga fuskar wannan da yake zama a kujerar mulki da kuma daga fushin ɗan ragun gama babbar ranar fushinsu ta zo wane ne kuwa zai iya tsayawa